ليس له من ولي ولا شفيع ولا تقربوا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 اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الله يكاومو yau ɗaya ga watan ramadan hijiran sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a muna fatan fara ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma daga inda muka tsaya ayar da muka tsaya a bara allah ya raya mu mun gode masa ya yi mana ni'imar rayuwa da lafiya ya kawo mu bana ko da yake mun wuce da jarabawa masu yawa a ƙasar tamu a ko mu ce ƙasar tana cikin jarabawa masu yawa don ba mu wuce ba allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita dukan mai tunani a tunaninsa duka ya gaza dukkan waɗanda ake baiwa uzuri cewa ƙila kaza ne ko ƙila kaza ne ko a ba su dama iri kaza dukkan wani uzuri da mai uzuri zai iya baiwa wani duka ya ƙare illa kawai mu ce la haula wala quwwata illa billah mu mai da lamarinmu wajen Allah ko da yake gaskiyan magana a dukkan abubuwan da suke faruwa da mu da hannunmu mu duka dumu-dumu a cikin dukkan abin da yake faruwa a in na ce mu duka ina nufin tun daga ƙololuwan masu mulki har zuwa mafi ƙanƙantar ra'iyya babu wanda bayi da laifi babu wanda baya buƙatar ya gyara abin da yake yi domin lamarin ƙasarmu musamman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura wa amanar al'umma a wuyansu a duk laifi mafi yawa zai koma zuwa gare su a halin da muke ciki hali ne da koya mutum yake so ya wa mutane uzuri zai kasa koya yake so ya ce wato ya bada uzuri to amma abin da muke bukatar mu sani shine wato Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gyara mana ba sai mun gyara sunna ce daga sunnonin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da abubuwan da ya sanya a matsayin a sunanul kauniya wata idan ka ce a sunanul kauniya ba za ka taba tunanin ba za ka taba tunanin za ka ɗauki bindiga ko ko a'a za ka zauna ga abinci Allah ya ce a je a ci abinci ka zauna ka ƙi cin abinci ka ƙi neman abinci kana zaune ka ce za ka yi kwana ɗaya biyu uku hudu biyar goma ashirin talatin lafiya ba a zuwa an ɗauki mushe ba alhali allah ya baka yanda za a yi ka tashi ka je ka nemi abinci ko ko baka da lafiya ka zauna ka ce ai shikenan wa idza maridtu fa huwa yashfin dan haka ba za ka nemi magani ba Allah subhanahu wataala yana da sunan kauniya kuma yana son a girmama masa wannan sunnonin nasa na kawai Allah subhanahu wataala ba zai baka ni'ima ka butulce wa ni'iman ka kafirce sannan kuma ka yi tunanin Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da baka abin da ake baiwa wanda suka gode wa ni'ima ba Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana muna yawan faɗi karar a cikin alkur'ani sakamakon mutanen da suka butulce wa ni'ima wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'umillahi fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un fa kafarat bi an'umillahi fa azaqaha Allah libasal ju'i wal khaufi duk wanda zai butulce wa ni'iman Allah idan aka ce butulce wa ni'imar Allah shine rashin aiki da abin da Allah ya baka na ni'ima a yanda ya kamata a yi aiki da shi rashin sarrafar da damar da Allah ya baiwa bawa a yanda ya kamata ya sarrafar da ita kamar yadda Allah yake faɗa mana a suratul Isra'i ko idza aranna annahu lika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira idan Allah subhanahu wataala ya so ya halakar da alƙarya ko al'umma sai ya baiwa an karanta amarna an karanta amarna sai ya sanya wanda suke mutrafun watan ko a ce shugabanni ko kuma ka ce irin wanda suke jin kansu su suna cikin jin daɗin rayuwa suna da duk abin da suke bukata na rayuwa sai su butulce su ƙi amfani da wannan ni'imar da Allah su ta ya ba su a yanda ya kamata su ƙi amfani da damar da Allah su ta ya ba su a yanda ya wajaba su yi amfani da damar su ta abin da suka so domin shi ne abin da za mu ga yana faruwa yanzu muna cikin yanayi mai wahala amma da baki ne kawai muke faɗi yanayin rashin tsaro mai matukan wahala amma da baki ne kadai muke faɗin muna cikin yanayi mai wahala ba wani abu da muka canza wanda zai sa dalilin shi ƙila Allah zai ji tausayinmu masu holewa ba su daina holewa ba masu bukukuwa su ɓarnatar da dukiya ba su daina ba masu satan dukiyan al'umma ba su daina ba masu ɓarna ba su daina ba duk abin da ake ƙila ma a wasu wurare sai ƙaruwa ya to sannan kuma muna son Allah wata mu'jiza ta zo ta canza mana halin da muke ciki ba zai yi amma abin da ya sa kowace masu mai kowane mai magana yana da uslubinsa yana da hanyar da yake magana idan za mu zauna a nan mu yi ta maganan cewa laifinmu ne laifinmu ne ba zai canza komai ba abin da ya fi dacewa mu duba mu ga ya ya kamata mu yi domin gyaran wannan halin da muka sami kanmu a ciki wallahi hali ne mai wahala kuma ban da'awan ina da solution amma dai abin da ya wajaba shine kowane ɗan ƙasa ya san cewa akwai haƙƙi a kansa kuma yanayi ne muke ciki mai wahala da yake buƙatan al'umma su tashi da farko da addu'a na gaskiya ba addu'an eh, rai ba a jiki ba rai ba ba addu'a mara rai ba malamai suna cewa addu'a usilahul mu'min watan addu'a shine takobin mu'mini to idan ku addu'a shine takobinka to in za ka yi tsara da takobi za ka tabbatar ka wasa shi da kyau ba za ka bari ka yi amfani da takobin da ya riga ya dakushe ba saboda haka in za ka yi addu'a za ka yi addu'a ne tun daga zuciyanka za ka yi addu'a ne tun daga zuciyanka irin yadda hadisi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala na amsa addu'a mutumin da yake addu'a kai ka ce mutumin da ya zo nitsewa a cikin ruwa ne to idan ka zama kana addu'a irin wannan to muna fatan Allah subhanahu wataala ya amsa addu'an mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi ingantacce mafi gajiyan mutane shine mutumin da ya gaza a addu'a So, da kada mu gaza da a cikin addu'a addu'a ga ƙasar mu domin yanzu akwai wanda suna ganin cewa kaman matsalolin da suke faruwa irin kaman ma a ce Allah ya ƙara ai dama wasu ne to amma kar mu manta ita fitina ba ta takaituwa zuwa ga wanda ya jawo ta ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ita fitina tana kara da kowa da kowa ne saboda haka dole ne mu yi addu'a domin yin addu'an nan addu'a ne ga kawunan mu addu'a ne ga iyalanmu addu'a ne ga ƙasanmu addu'a ne ga al'ummarmu addu'a ne ga addinin wajibin wajibinmu ne kowa ya zama yana addu'a na gaskiya musamman musamman rauna nan cikinmu domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana taimakonmu ne yana amsa addu'o'inmu ne yana azurta mu ne yana azurta mu da ni'imomi ne saboda addu'a saboda rauna nan cikinmu saboda yawaita addu'ansu saboda yawaita tasbihinsu saboda yawaita nufan Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi cikin ayyuka kuma mun sani a cikin su ma akwai wanda inda cewa zai yi Allah ya yi Allah zai yi kamar yadda Allah ya faɗa rubba ash'atha akbara bi imraini madfu'in bil abwabi law aksama ala Allah la abarrahu da yawa akwai mutane wanda zaka gansu ga kansu nan duk ya dukunkune babu halin aski babu halin gyaran kai ga kafafunsu nan duk ya yi kura ya cika da kura da datti alaman babu halin abin hawan da za a taka a yi tafiya ga sunan cikin tsummo kara tsumma a ƙasa tsumma a sama amma da za su ce wallahi Allah zai yi sai Allah ya yi saboda wato yadda Allah subhanahu ta'ala yake ɗaukan su masu wijaha masu matsayi a wajensa to irin waɗannan mutanen mu zama masu kyautatawa gare su mu zama masu kada mu raina wata wane ne zai yi mana addu'a kada mu raina wa za mu nemi addu'a ga ƙasanmu ga mu ga wannan halin da muke ciki kuma fi girman hanyar da za mu nemi addu'a irin waɗannan shine hanyar kyautata musu hanyar kyautata masu su ma a kyautata masu a jikansu a taimake su ga shi muna watan ramadana dama watan taimako watan baiwa watan bayarwa to mu ƙara tunawa mu yi amfani da wannan daman domin neman tawassuli da kyawawan ayyuka wajen kyautata wa mabukata ko Allah subhanahu wataala ya ji kanmu ko Allah subhanahu wataala ya tausaya mana halin da muke ciki hali ne mai ban tsoro kuma abin da ya fi ta da hankali da ba da tsoro shine akwai wasu alamomi da idan suka samu a cikin al'umma to malamai suna ɗauka wannan al'umman alama ne na cewa wato ta gama mutuwa ma'anawiyan saura mutuwa kawai na zahiri shine duk lokacin da ka ga al'umma ta koma infi'aliyya menene infialiya ba abin da ta iya sai raddu fi'il tana zaune in abu ya faru kaga an tashi kamar za a tada duniya kamar kumfa in ka bashi ta kwana ɗaya biyu uku hudu biyar sai ta koma ta ci gaba da abinta yadda ta saba ba abin da za a gyara ba abin da za a gyara amma idan ba haka ba a ce shi kenan matsalar mu nan wajen da wanda ake zargi 'yan fashi ne misali ko wannan mantikar mantikar 'yan fashi ne an zo an kawo hari an tashi an je an bi su kamar da gaske za a yi shikenan kwana ɗaya biyu an manta an kyale sun koma cikin ƙarfinsu sun koma sun ƙara dawo da eh, ƙarfinsu shikenan kuma su ci gaba da ƙara kai hari akan al'umma har ya zama al'umma an cire rai ina sauraron ɗaya daga cikin jagorori jiya ko shekaran jiya yana tattaunawa da kafafen yada labarai to idan har a matsayinsa kasan idan aka ce jagora wanda yake cikin jagorori kamar gwamna ko makamancinsa zai fito ya furta damuwansa to kasan don su ba su magana da yawa su ba irinmu ba ne duk abin da suke so suna da yanda za su yi su isar da saƙonsu da sauri kwarai da gaske don haka suna da eh, wato takaitawa matuka wajen su fito su faɗi to idan har kaman shi zai fito yana faɗin irin abubuwan da ya faɗa to yana nuna mana lalacewar lamarin ya kai tukewa ba abin da ya rage sai mu ƙara himma da addu'a mu a matsayin mu ni da kai mun sani hukumomi ba wai sun yi wajibinsu ba ne ba sun yi wajibinsu ba ne ko kaɗan mun sani ko da jami'an tsaro ana cewa muna da ƙarancin jami'an tsaro ƙarancin jami'an tsaro duk faɗa ne ƙaddara muna da ƙarancin jami'an tsaro amma ina suke suna can suna kara ɗaiɗaiku suna can suna kara ɗaiɗaiku in ka duba za ka samu shi kenan mutum ɗaya bisa ɗarin 'yan ƙasan nan ɗaya bisa ɗari na 'yan ƙasa ƙila ashirin da biyar bisa ɗarin jami'an tsaro ke kulawa da su mutum ɗaya yana da masu gadi ashirin talatin arba'in jami'an tsaro shi kaɗai ma'aikata ɗaya tana da masu gadi ɗari ɗaya ɗari biyu ɗari uku ita kaɗai saboda me wajen yana da halin da zai biya ya sami tsaro wanda yake kuma samun da tsaron nan wajibi ne na farko a cikin wajibin jagoranci a cikin al'umma wajibi na farko ta wa wanda take kula da su tsaro da saboda ga idan ana maganar cewar rashin jami'an tsaro da sauransu sai mutum ya ga cewa wannan maganar ma wani lokaci duka dai kawai ana faɗa ne an dai san inda aka tura jami'an tsaron su kare wasu ɗaiɗaiku ba su kare ƙasa ba ba su kare al'umma ba kuma wannan ya riga ya zama wani tada da ba za a iya canza shi ba su ma jami'an tsaron sun lalata su ta hanyar kowanne yana jira a postin ɗin shi ya je inda zai gadin wani ya rika samun wani abu kowa abin da yake gabansa kenan maganan kishin ƙasa maganan kulawa da ƙasa maganan kare ƙasa ya zama sai cikin ɗaiɗaiku gaskiya muna da tahaddi mai girma wanda yake wannan a bayyanannen abu ne ba abu ne da yake bukatan a sauƙin shi da hujjoji da kuma alhali abin da muka manta idan da waɗannan jami'an tsaron mun waffara su su kara gaba ɗaya da sai su ma ɗaiɗaikun da ake son a kare sai su aminta tare da kuma sauran 'yan ƙasa to amma yanzu ɗaiɗaikun ba su aminta ba da ake ƙoƙarin a kare sannan kuma sauran 'yan ƙasa lamari yana ƙara lalacewa Allah Ubangiji ya gyara mana da haka gaskiya wajibinmu dai a matsayinmu na talakawa wajibinmu mu ƙara tashi da addu'a kuma wajibinmu mu yi duk abin da za mu iya don kare kanmu ba wani wanda zai ce wai dokar ƙasa ta hana ka kare kanka ba wata dokar ƙasa da za ta wuce dokan Allah ta ce ba ka isa ka kare kanka ba idan an maka ta'addanci don haka ba abin da ya rage wa talakan da bai sami tsaro ba illa ya yi ƙoƙari ya san yadda zai ya kare kansa a matsayinmu na al'umma a garuruwanmu a ƙauyukanmu mu san yadda za mu yi mu kare kawunanmu idan jami'an tsaro ba su iya kare mu da za mu yi mu kare kanmu kuma da dukkan abin da za mu iya don kare kai domin abin da Allah ya ce fa manita da alaikum du alaihi bi misli ma da alaikum wanda duk maku ta'addanci da wani nau'in ta'addanci da wani nau'in makami to in kana da yanda zaka yi kai ma ka sami irin wannan makamin ka kare kanka da shi Allah ya ce ka nema ka kare bi misli ma ta da alaikum da irin abin da ya maka ta'addanci da shi da haka wajibi ne ɗayan abu biyu babu hayar na uku ko dai hukuma ta kara talakawanta ko kuma talakawa su tashi su kara kansu babu hayar na uku babu zaɓi na uku amma a rika cewa ai ga nan an, san inda masu laifin nan suke ana bibiyan su an san ƙauyukansu, an san wurarensu, amma ana tsoro ne saboda sun yi tatarrus da wani mutum ɗaya ko biyu wai ba za a kai masu hari ba saboda da wani mutum ɗaya ko biyu da suka yi tattarus da shi da suka yi garkuwa da shi shi kenan sai a bar su kuma gobe su je su kara kamo ɗaya ko biyu jibi su je su kara kamo ɗaya ko biyu kullum ana cewa ba za a kai masu hari ba saboda mutum ɗaya ko biyu wani irin mantik ne wannan a duniya ai a musulunci ko a musulunci da tsarin rayuwar ɗan adam da tsarin musulunci akwai wani abu da ake ce mai irtikabu a hafi dararai watan ɗaukan mafi ƙanƙantan cuta idan cutuka biyu suka haɗu to sai ka zaɓi wanda ya fi sauƙi sai ka aikata shi za mu halaka wannan masu ta'addancin amma cikin ƙoƙarin halaka su kila za mu za a shahadantar da bari'i ɗaya ko biyu ko uku idan aka bar su kuma za su ci gaba da itida'i a kanmu to wani irin mantik ne zai sa mu ce mu bar su bal ba a bar su ba wasu ma a'a har ma a ƙara ɗaukan kuɗi a je a ƙara ƙarfafan su da shi su ci gaba da ƙara ta'addanci a kanmu gaskiya gaskiya wajibinmu ne mu ɗauki matakan daga cikin matakan da za mu iya ɗauka shine kukanmu zuwa ga waɗanda suke Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura wa amanan nan a kansu kuma kukan na gaskiya su san cewa da gaske fa mun gaji da gaske tura ta kai bango da gaske ba za mu iya ci gaba da wannan rayuwan ba dole ne a samar wa al'umma mafita a halin da take ciki Allah Ubangiji ya taimake mu maganar tana da yawa kuma ba mu da lokaci mai yawa amma dai wannan maganar ba ni ba na san mutane da yawa ba abin da yake su a yanzu ba abin da yake zuciyansu yake damunsu yake hana su su kuni, kamar wannan matsalar da muna ji muna gani wani sashin ƙasanmu yana neman ya zama ya gagari an zo da tsare-tsare masu kyau an zo da abubuwa masu kyau a ƙasa da ake fatan su zama dalilin ci gaban al'umma amma gaba ɗaya sun lalace saboda lalacewan tsaro tsara gaskiya ya wajaba al'umma mu tashi mu yi wajibinmu mu yi wajibinmu ta hanyar addu'a mu yi wajibin mu ta hanyar bibiyan wanda Allah ya ɗaura wa amana su yi wajibin su akan lalle su tashi su yi wajibin su mu yi wajibin mu ta hanyar kare kanmu idan ba su tashi sun kare mu ba Allah ya taimake mu a muna cikin karatun suratu an-nisa mun karanta aya ta 94 a bara bana kuma na dama roƙi idan Allah ya raya mu zuwa bana za mu ƙara maimaita wannan ayan za mu tashi daga ita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 الله بما خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا الله سبحانه وتعالى يتشي ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza fi sabilillahi idan tafiya ta kama ku a bayan ƙasa fata bayyanu ku rika tabbatarwa wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina kada ku ce wa mutumin da ya yi maku sallama irin na musulunci assalamu alaikum ku ce ba mu'mini bane kai a ah, ولا تقولوا لما لك عليكم السلام لست مؤمنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا tabtaguna aradal hayati duniya fa inda Allah maganimu kathira kuna neman wato abubuwa na aradin rayuwar duniya fa inda Allah maganimu kathira ai ganimomi masu yawa suna wajen Allah kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu haka ku kasance a da kafin yanzu wato lokacin da kuke adilla sai Allah su ta'ala yi maku a baiwa da aminci to ku yi tabayyun inna Allah kana bima na khabira lalle Allah subhanahu ta'ala ya kasance masani da abin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wato wannan ayan kamar yadda muka faɗa aya ce da take umarni da tabayyun mun san dai dalilin saukan ayan na tabbatar a tafsirin bara mun yi magana wato an ce ta sauka a kan muhallam ibnu jafama wasu suka ce a kan sayyiduna usama ibn zaid wasu suka ce a kan sayyiduna al-miqdad ibn al-aswad muhimmi dai shine wani musulmi ne ya shahadantar da wani musulmi dukansu ya faru da su dukansu su uku akan munasaba daban-daban wani musulmi ne ya shahadantar da wani wanda ya ce la ilaha illallah ko ya ce assalamu alaikum amma shi bai yadda cewa musulmi ba ne ya kashe shi a wajen yaƙi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayan don tsoratarwa cewa idan idza darabtum fi sabilillahi wata aka ce ad-darbu a mun sani yana nufin tafiya a bayan ƙasa idan har tafiya ta kama ku a bayan ƙasa kamar yadda muke yawan faɗi watan an ce fi sabilillahi galiban in ka ji fi sabilillahi to ana maganin jihadi ne wajen ɗaukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala to idan ku tafiya ta kama ku a wajen ɗaukar kalmar Allah a wajen jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah to fa ta Ta tabayyun shi ne ka tabbatar abu ya fita daga cikin duhu ya koma cikin bayyana domin a tabayyunu daga albayanu ne albayanu shine az-zuhur watan ka tabbatar irin waɗannan hukunce-hukuncen a kan zato don fata bayyanu ya zo a waje biyu ne a cikin alkur'ani ko in ka lura dukansu suna da alaƙa da ɗaya ɗan adam koma bayan ka ɗaya tana magana akan mutuncinsa ɗaya tana magana akan rayuwansa ko na suratul hujurat tana magana akan mutunci ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin tana magana ne akan mutuncin dan adam anan saboda Allah ya san shi mutun yanda yake yana saurin gaskata magana mare daɗi akan mutumin da idan ya gaskata maganar shi ba zai cutu ba ina fata an fahimce ni idan aka zo aka gaya maka magana mara daɗi akan ɗanka ko babanka ko ƙaninka ko iyalinka ko ba a ce kai tabayyun ba za ka yi tabayyun ko ba a ce ka nemi diddigi ka gano gaskiya ko ƙaryan maganan ba za ka yi don mene domin lalacewan mutuncinsu lalacewan mutuncinka ne taɓa mutuncinsu taɓa mutuncinka ne a ah, cutuwansu watan cutuwan mutunci nasu zai cutar da kai directly saboda haka bi tabi'atul hal zaka ga mutum yana taka tsantsan wajen gaskata maganan da za a zo a faɗa mashi in ya shafi wani wanda taba mutuncinsa taba mutuncinsa ne shi ma amma idan ya zama ba haka ba wani mutum ne can na nesa to ɗan adam yana da saurin gaskatawa yana da saurin gaskata tuhuma akan mutumin da idan sunan mutumin ya ɓaci shi ba zai cutu ba shi kansa za ga ana saurin yaɗa jita-jita kawai shi kenan sai a zo rana ɗaya sai a wayi gari sai a ce wane matsafi ne ko a ce wane kaza yake yi ko eh, manemin maza ne wal billahi yana cikin mafi munin abin da ake saurin jifan mutane da su don a destroying ɗinsu. Kowa na mai kaza ne shi kenan sai a bata shi sai ga mutane da sauri sun gaskata saboda ba 'ya'yansa ba ne ba iyayensa ba ne ba ƙanninsa ba ne su ba za su cutu kai tsaye to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa kanun dama muna yawan faɗi yawanci in kaga Allah yana sa kanun cikin mu'amalar mutane to banda abin da fitran mutum ɗin dama ba za ta bar shi ya yi ba ko a duk alkur'ani ba inda Allah subhanahu wataala ya ce ma uba ya so ɗansa saboda ko bi Allah bai ce uba ya so ɗansa ba uba zai so ɗansa saboda haka ba sai Allah ya ce maka ka so ɗanka ba ko ka so yarka baka bukatan ka jira a ce ka so ɗanka ko ka so yarka dan ka so su Allah ya riga ya sa wannan a cikin halittan ka cikin takwin ɗinka to amma abin da zai yi mutum ya gafala a kai shine addini yake tarkizi a kai to a nan abu ne wanda ya shafi irdin mutane na wancan sura wannan kuma abu ne wanda ya shafi rayuwar mutum shi kanshi saboda haka abin da ya shafi mutunci kar ka bari haka nan kawai jita-jita a ɓata maka wani ko a labilin ɗinsa shi ke nan ka bi ka yadda a a kai tabayyun domin yana cikin abin da yanzu muka saba shi ke nan tasawur ɗinmu da mutane masu irin fahimta kaza na addini tasawur ne mutane ne masu kaza masu kaza masu kaza ko wanda na sani mai kaza kaza kaza da an zo an ce masa wana ma fahimtar shi na addini irin na wancan ne ko kungiyansa na addini irin na wancan ne ko makamancin wannan shikenan duk abin da ya sani munana akan wannan wancan wanda ya sani zai ɗibo su gaba ɗaya ya zuba akan wannan shi ma to fa tabayyanu Allah ya hana ka yi tabayyun ka bincika ka tabbatar wannan tuhumar da ake wa wane gaskiya ne ko karya ne idan ya shafi mutunci zai taɓa mutuncinsa haka kuma idan ya shafi rayuwansa kamar wannan ayan da muke ciki ya ayyu halladina amanu idza darabtum fi sabilillahi shi yasa wannan da ya shafi rayuwa Allah ya maimaita tafata bayyanu sau biyu saboda muhimmancin rayuwa akan muhimmancin mutunci ko wancan an faɗi tabayyanu sau ɗaya amma wannan sai da aka maimaita ya ayyu halladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan ko assalama lasta mu'mina kada ku ce wa mutumin da yayi muku sallama kaga Allah da kansa ya baka ma'aunin gane musulmi Allah da kansa shi mahalicci ya baka ma'aunin da zaka gane wane ne musulmi da wane ne ba musulmi ba ma'aunin da Allah ya baka shine gashi wannan ayan wala taqulu liman alqa ilaykum assalamu lasta mu'mina kada ku fara ku ga mutum ya ce maku assalamu alaikum ku ce karya ne kai kafiri ne ko kai mushriki ne in ji Allah da ya halicce shi kaman can inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bamu wani ma'auni ko man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun duk mutumin da kyakkyawan aikinsa ya faranta mashi rai mummunan aikinsa ya bakanta mashi rai na sabon Allah to mumini ne to wannan za ka iya cewa ai ban sani ba to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu yaqulu la ilaha illallah an yi mun umarni in yi yaƙi da waɗannan mutanen wata mutanen da ake yaƙi da su domin alif da lamin ta uhuda ce wata wannan mutanen da muke cikin yaƙi da su to an yi mun umarni in ci gaba da yaƙi da su ba ana nufin kawai a ta yakan duk mutane ne sai sun ce la ilaha illallah ba a'a waɗannan mutanen da suke yaƙan mu muke yaƙi da su uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu fa inna allaha ala nasrihim laqadir to waɗannan mutanen da muke cikin yaƙi da su an yi mun umurni in ci gaba da yaƙi da su har su nutsuki su faɗa da baki la ilaha illallah fa in qaluha asimu minni wa huwa rasulullah wanda Allah yake itla'i akan hafayan mutane ya sanar da su munafukai gaba ɗayansu ya san munafiki ya san mai gaskiya ya san ɗan aljanna ya san ɗan wuta ya san shiryayye ya san ɓatacce amma Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi wannan umarnin ya ce asimu minni to ballantana ni da kai kuma idan har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yake itla'i akan zukatan mutane zai ce idan mutum ya ce la ilaha illallahu da halshe wanda an san da yawa masu cewa la ilaha illallahu da halshe kuma munafukai ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asamu minni dima'ahu wa amwalahu illa bi haqqiha malamai sun yi maganganu da yawa akan umirtu an uqatilan nasa wasu suka ce uqatilan nasa abin da yake nufi ad'uwahum ila al-islam in kira su zuwa musulunci hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun faɗi la ilaha illallah da sun faɗi la ilaha illallah to shine ma'aunin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan sun zama musulmai lahum ma lana wa lahum ma lana wa alaihim ma alaina wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kai hari ga mutane in ya zo cikin dare gari sai ya bari asuba yayi lokacin kiran sallan asuba yayi in ya ji kiran sallah ka ji wani ma'auni shi ma na gane musulmi in aka ji kiran sallah a gari to garin musulmai ne fa idza a ranan amsaka in ya ji kiran sallah to garin musulmi ne suraka ya kamata mu shiga cikin taitayinmu mu nisanci jingina wa mutane kafirci da zato bayan sun zama musulmai da yaƙini ne domin wannan musuluncin nasu ya yaƙini ne duk abin da zaka jingina mashi kafirci a kai kuma zato ne shi takfir ba abin da ya kai shi haɗari ba wata bidi'a mai girma a cikin dukkan bidi'o'i kamar bid'an kafirta musulmi bal ita ce farkon bidi'a ma ta mu'takar da ta fara bayyana bayan komawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la domin mun sani ita ce ake ce ma bid'atul khawarij ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labari inna ma atakhawwafu alaikum rajulun qara alqur'ana hatta ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil islam thumma salaha minhu wa kharaja bis ala jarihi wa ramahu bis shirki قال قلنا أيهما أولى بالشرك يا رسول الله الرامي أم المرمي قال بل الرامي yace ba abin da nake muku tsoro sai wani mutum wanda ya yanayin yana karatun alkur'ani har hasken ƙur'ani ya bayyana a fuskan shi saboda karatun alkur'ani da kyautata karatu da shagala da karatu da yawaita sallah sannan kuma shi yana ya shahara da kare lamarin musulunci da ɗaukaka lamarin musulunci amma kuma rana ɗaya kawai sai ya koma yana kallon wasu musulmai yana cewa wane kafiri ne wane kafiri ne a ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi ya ce shi ɗin nan da yake ce mutane wane kafiri wane kafiri shi ya fi cancanta da kafirci don tsoratarwa ba ana nufin shi ya zama kafiri ba don tsoratarwa kar ya aikata dan in ba haka ba shi kenan shi ma wannan da ake ce mashi kafiri sai ya ɗauki sami amfani da wannan hadisin kuma ya mai da kafircin kan wancan ko man qala li akhihi ya kafiru a biya biya ahduhuma ko fahiya wa illa ruddat alaihi to a tsoratarwa ne kada mutum ya fada cikin wannan himan mai haɗari bal har inda Allah yake nutsuki da kafirci malamai suna cewa wani lokaci irin ga mutanen da kila zai iya faruwa a ga mutum musulmi ya fada cikin wannan ga Allah ya sifanta abin da kafirci amma malamai za su ce ba kafirci bane wannan kufrin duna kufrin ko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan kafirai ne wasu malamai suka ce a wannan ana nufin wanda dama kafirai ne sai kuma suka kara da rashin hukunci wasu suka ce a'a wannan kafirci ne amma kufrun duna kufrin kafirci da bai kai wani babban kafirci ba ko shine zaka ji a malamai suna magana al-kufru ta'wili ko al-kufru ilzami watan da yake dai nau'o'i ne amma dai watan kafirci ne amma bai kai babban kafirci ba baya cikin kafircin da ake fitar da mutum daga milla a ce mutum ya fita daga musulunci saboda wannan a'a dai butulci ne a'a kafirci ne amma dai ba fita daga musulunci ba ne kuma malamai suka ce farkon waɗanda suka fara kamar yadda na faɗa jingina irin wannan su fito da kafirci su jingina wa musulmai su ne farkon mubtadi'a a tarihin musulunci su ne khawarici. don haka uwa mu kula mu kiyaye daga jifan ma'abuta la ilaha illallah da kalman kafirci domin la ilaha illallah nan nasa yaƙini ne duk mutumin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani ma'aunin a wani ma'aunin da kowa zai gane yana cewa duk mutumin da ya kalli alƙiblanmu ya yi sallah ya ci yankanmu muka yanka ya ci to shi musulmi ne kamar mu abin da ke kanmu yana kansa abin da ya wajaba na karewa na mutuncinsa ya wajaba a kanmu mu kare masa su haka bai halarta ka ga mutum ya kalli alƙibla ya yi sallah ka jingina masa ka jingina shi zuwa ga fita daga musulunci ba kuma wannan ita ce bid'a mafi girma kuma wannan bid'a duk wani ta'addanci duk wani ta'addanci da ya faru a da'irar musulunci da sunan addini da sunan addini to daga nan ya fara duk wani ta'addanci a tarihin musulunci da ya faru da sunan addini to ya faru ne daga ran da wani musulmi ya ce wannan ba musulmi ba ne domin idan ba a kore shi daga musulunci ba za a yi ɗaukan takobi a yaƙe shi ba saboda haka sai da aka kore shi da musulunci daga musulunci shi yasa ko su khawarij sai da suka kori al'ummar musulmi daga musulunci suka ce ba musulmai bane sannan saga lahum to haka kuma duk tarihi in ka biyo har yau har tarihin kusa kusan nan sawa'un kore mutane duk wanda ya karatu a jami'a shekara talatin ashirin da wani abu talatin arba'in da suka wuce ya san lokacin da ake tarbiyyantar kwakwalen matasa akan kafirta hukumomi ko da ana ɗauko ayoyi ana fitar da su daga context ɗinsu ana kafirta hukumomi ana kafirta ɗaiɗaikun al'umma ana kafirta jagorori wanda wannan shine bishi-bishin farko na ta'addanci a ƙasanmu daga nan aka fara samun tunanin ta'addanci tunanin musulmi ya yi kabbara ya fada masallaci ya kashe mutane ya ɗaura bom a jikin shi ya fada masallaci ko mutane na sallah ya zo ya buɗe musu wuta saboda a wajensa ba sallah suke yi ba musulmi ba ne sai da ya fitar da su daga musulunci tukuna to wannan abin mun sani inda ya samo asali daga tunanin a ah, takfirin shu'ub ne fikiran jahiliya cewan al'umma ta koma cikin jahiliya saboda haka ta fita musulunci na'am al'umma tana cikin jahiliya a halaye amma ba za a raba ta da ta ba sayyidina abdullahi ibn umar wata rana yana magana abdullahi ibn abbas ibn afwan radiyallahu anhuma sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ɗayansu ya ce zamani zai yi na fi abdullahi ibn umar na'am zamani zai zo da mutane za su bar komai har sallah ba abin da ya rage masu a musulunci sai kasancewan kawai su sun ce la ilaha illallah ko ko sunayensu na musulunci sai wani yake cewa shi kenan wannan ai kuma sun zama ba musulmi yake ya ce karya kake ina ka kai la ilaha illallah su to al'umma yanzu ta sami kanta a yanayi mai wahala yanayin da za ka kasa aje shi a kowane gida daga cikin gidajen musulunci abubuwan da suke faruwa ƙazantansu sun yi yawa matuƙa matuƙa wanda yake duk suna cikin dalilan bala'o da suke faruwa da mu makwabci ya sace ɗan makwabcinsa ya kashe malami ya ɗauke ɗalibinsa ko ɗalibarsa ya yanka haka wasu abubuwa wanda ko a fiction za ka yi isti'aza ko a mafarki ka gani za ka tashi kai isti'aza sun zama suna faruwa a tsakiyan bi'at ɗinmu da ake kiransu bi'at na musulunci Allah Ubangiji ya gyara mana amma duka wannan ba mu barrir ba ne na kafirta mutane ko kafirta shu'ub ko kafirta afrad kafirci kalma ne mai girma na'am akwai ridda a musulunci zai a ce wani ko yin aiki kaza ridda ne wannan shine asalin da malamai suka aje abu kaza ridda ne fita musulunci hukunci sunan wannan malamin fiqihu na koyar da wannan in an yi kaza an fita musulunci in an yi kaza an fita musulunci amma idan ka sami wani ya yi wannan kaza ɗin to kai ba ka da haƙƙin ka ce mashi shi ba musulmi ba ne shi kuma haƙƙin ce masa shi ba musulmi ba ne domin wata, mutane suna kasa bambanta abubuwa guda biyu wanda kuma suna da bambanci ƙarara su ne hukunci a matsayin fatuwa da hukunci a matsayin ƙaba ita fatuwa ana yi wa al'umma ne shi kuma ƙaba ana yi wa mu'ayyan ne don haka ba ka da haƙƙin ka cewa wani da ka gan shi a cikin wannan abin da aka ce wanda ya yi kafirci ne ko an mutum ya aikata ya kafirta ba ka da haƙƙin ka ce masa kafiri sai an ɗauke shi an kai shi gaban alƙali ya tabbatar da hujja a kansa cewa e abin nan da ya yi kafirci ne kuma shi ɗin nan kafircin ya nufa da aikatawa domin shi kafirci ma'auninsa guda ɗaya ne mafi girma ma'auninsa guda ɗaya ne mafi girma ƙaryata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi daga babu kafirci a mumarasa kafirci yana itikadi ne mutum ya ƙulla a zuciyansa ƙaryata wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ko ya aikata wani abu a zuciyansa yana mai itikadin wanda kuma manzan Allah ya ce wannan abin warware imani ne yana mai itikadin wannan abin to sai a ce ya fita musulunci to ya za a yi a san yana mai itikadin wannan to shine abin da manzan Allah sallallahu ya rika gaya wa Usama ibn Zaid lokacin da Usama ibn Zaid ya lura da qara'in mun san qara'in ba abubuwan da za su bayyana ma mutum ya hukunci da su to amma Allah fa ta bayyanu ya ce shi kuma ta tabayyun yana nufin sai ka kai makamin qat'u ka fita daga zannu ka fita daga makamin zato ka kai makamin yaqini kafin ka jingina mutum kafirci ba a jingina kafirci kan zato saboda fa tabayyanu Allah ya ce shi kuma tabayyun kaman kana cikin duhu ne ba wuta ba ka ganin wanda suke wajen kana ganin duhu duhun wane kaman wane ne wannan kamar ba shi ba sai ka kunna fitilla sai ka ga kowa to kaga tabayyanta kharaja minal zalami ila zuhuri minal khafa'i ila bayani ina fatan mun fahimta to dole dan a ce ma mutum kafiri sai an sami wannan bayan din an sami wannan bayyana din ya bayyana e, lallai kafirin amma shi sai na usama tun zai Allah ya kara masu yarda sai ya dogara da qara'in menene karina ya dauko takobi yana yaƙi na ina yaƙin sa kaga kafiri ne yana yaƙin musulmi ya ga na kai shi ƙasa zan kashe shi sai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah menene karina a nan wayau yake min in shagala ya ɗauki takobi ya shi ya shahadantar da ni ko dabara yake yi yana neman ta ta'assuman yana neman hanyar da zai samu ya tsira kila ni kuma ya koma ya cutar da ni shine abin da sayyidina usama tun zai ya gina ijtihadin a kai. ya kashe mutumin amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika maimaita masa shin ka kashe shi duk da ya faɗe ta ka kashe shi duk da ya faɗe ta ya ce har sai da naji dama dai ban musulunta ba kafin ranar sai a ranar sannan na musulunta ban aikata wannan aikin ba saboda manzan Allah har cewa manzan Allah ya rasu da to ka nema min gafaran Allah ga Usama al-Hibbubnul Hibbi masoyin manzan Allah ɗan masoyin manzan Allah sunan shi kenan lakabin shi kenan a cikin sahabbai alhibbubnul hibbi masoyi ɗan masoyi idan suka zo suna neman ganin shugaban kasa sayyidina Umar zamanin sayyidina Umar ga sauran matasa irin su Abdullahi ibn Umar da sauransu to sayyidina Umar shi yake kaddamarwa ya fara shigowa saboda a wajensa ya fi su sayyidina Abdullahi ibn Umar matsayi saboda shi aka tambaye shi wai me yasa ya fifita shi yace saboda shi manzan Allah ya fi son baban shi akan baban Abdullahi kuma ya fi son shi akan Abdullahi din Abdullahi ibn Umar da matsayinsa da wannan ɗaukakan nasa amma ka ga matsayin Usama ibn Zaid amma ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'an neman gafara saboda ya kashe wanda ya ce la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma in kai la ilaha illallah sa ina in na nema maka gafara akan wannan in yi yaya da la ilaha illallah da ya faɗa Surak'in uwa mu yi taka tsantsan kwarai da kalmar la ilaha illallah wannan ba yana nufin babu radda cikin al'umma ba wannan ba yana nufin babu kufriyat babu abubuwa na kafirci a cikin al'umma ba akwai su suna nan da yawa suna nan da yawa kuma suna nan a kafirci sunansu bai koma musulunci ba saboda an ga wanda yake aikata su musulmi ne ko ko saboda <coughs> yawansu a cikin al'umma suna nan a kafirci Ayyakini ne a cikin ƙasan musulmai ƙasan ƙasan musulmai ƙasan shehu usmanu aka sami musulmai idan mun tuna wasu matasa sun taɓa yin wani abu zamanin mulkin soja aka kama su aka kulle saboda wani wanda ba musulmi ba ya yi izgilanci ga alkur'ani mai girma yanzu ba shafi ɗaya na alkur'ani duk da ba ina nufin shafi ɗaya da shafi ɗari suna da bambanci ba amma alƙur'anai ne ake ɗiba ana saka su cikin sokawai a garin musulmi a garin musulmi sannan kuma mu ce a'a wai duk komai lafiya har yanzu muna tunanin Allah ba zai azabtar da mu ba Allah ba zai fitine mu ba da abin da wani sashen mu suke aikatawa alhali ya ce wata ku fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khasatan a garin musulmai wannan kafirci ne duk wanda ya aikata wannan murtaddi ne babu kokonto kafiri ne amma idan aka kamo shi to sai an kai shi wajen alkali zai masa hukunci ko da yake akwai abubuwa kala biyu wanda akwai abubuwan da in kaga mutum ya aikata saboda tabayyun in ka mutum da ya kini ka tabbatar ya aikata to za ka yi mashi hukunci da kafirci akwai abin da a za ka yi mashi hukunci da babban laifi da babban laifi amma ba za ka yi masa hukunci da kafirci daga cikin hukunci da kafirci misali mutum ya zagi ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam take ya yi ridda za a yi masa hukunci da ridda amma malamai har yanzu sun yi maganganu wasu na ganin cewa har shi ma irin wannan za a kai shi wajen alkali domin tabbatar da zagin ya nufa ko ba shi ya nufa ba ya san ma'anan zagin kuma shi ya nufa haka kuma misali isgilanci ga alkur'ani kaga mutum ya yi irin wannan abin kiri-kiri an san wanda ya gashi shi ya aikata to hukuncin wannan abin ridda ne amma zai yi wanda ya aikata wani uzuri wani uzuri ya zama shine dalili ina ta ina ba yan uwa kissa farkon zuwa na kasan masar farkon abin da na gani daga saukana a kasan na je sayo rigan sanyi ranan da na zo farkon abin da na gani shine sai na ga wani ya sako alƙur'anai a mota kuma a'a wajen bugawa ne ina zato ko a mota na manta dai wani waje ne dai na gan shi dai a tsaye a saman alƙur'anai na ji duniya kamar tana juyawa irin dawar ya kama ni na ce ga kafirci bawa to amma kaga wannan yana da uzuri kila a wajensa a matsayin cewa matba'a ne saboda haka a nan yana mu'amala ne da takaddu ba yana mu'amala ne da alkur'ani ba ban san ko an fahimce ni ba a matba'a a babin lalura malamai ba sun ce idan mutum yana tafiya tun ma zamanin da alkur'ani in yana cikin kaya yana kan raƙuminsa ko dokinsa zai iya hawa saman kayan ya yi tafiyansa ba ai kaga bai nufi hawa saman alkur'ani ba ina fatan mun fahimta to anan kaga shi ma akwai waɗannan furuqat din dan haka dai muhimmin abin da nake so in faɗa ridda akwai shi kafirci akwai shi kuma yayi yawa cikin al'umma kuma abubuwa ne masu fitar da mutane daga addinin musulunci tsafi ganin yayi yawa bautan bayin Allah yayi yawa cikin al'umma duk wani abu dai da'awan annabcin wasu ma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu haka duk akwai masu irin waɗannan da'awi din duka wannan kafirci ne amma baya barrara cewa ka sami wanda yake yi ka kira shi kafir shine ma'anan tabayyanu ku yi tabayyun sai ka tabbatar ya fita daga khafa'i zuwa ibana wallahu alam ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna arada alhayati dunya domin can an ce masa shi ba mumini ba ne saboda ana son kila ganiman da za a samu ko salaf daga nashi ko makamancin wannan to tabtaguna aradal hayatid duniya watan ard anan yana nuni da cewa duk abin da kuke nema abubuwa ne masu bijirowa su zo su tafi fa inda Allahi maganimu kafira idan kuka yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala yana da hanyoyi da yawa da zai azurta ku yana da hanyoyi da yawa da zai ba ku kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu haka kuka kasance kuma da kafin yanzu sai Allah subhanahu wata'ala ya maku ni'ima wata haka kuka kasance da kuna masu ɓoye addinin ku saboda tsoron cutarwar mutanen makka kuna masu ɓoye addininku kuna musulmai da yawa daga cikinku musulmai ne amma ba su fitowa su bayyana su musulmai ne ko ko a'a har ku kasance da kuna son ku zo ku musulunta kun kamo hanya kuna son ku zo inda za ku musulunta amma ba ku samu kun iso ba da Allah subhanahu wataala ya bari kuma an tsare ku a hanya ai da shi kenan kuma sai a shahadantar da ku da zaton cewa ku ba musulmi bane inna allaha kana bima ta'maluna khabira lallai Allah subhanahu wa ta'ala masani ne matan aka ce khabir shine wanda ya san zahiri da ɓoyan abin da bawa yake aikatawa shin yayi ne don ganima ɗin shin yayi ne don wani alaƙa kamar shi na wancan muhallam da aka ce dalilin da ya sa yi saboda wani abu ne da ke tsakaninsa da mutumin da ya kashe ɗin dama yana neman dama so da sai ya amfani da wannan dama to koma dai menene ya sa ya yi Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sanin abin da yake cikin zukatan mutane Allah shine masanin abubuwan da mutane suke ɓoyewa za mu haƙura haka nan tun da na ga har an fara kawo tambayoyi duk da yana daga cikin an yi mana umarni mu rika tsayawa muna duba tambayoyi tukuna kafin amsawa domin amfani guda biyu amfani na farko ƙila wanda ya tambayin ya sami amsa wanda ta fi tarkizi ta fi cika ba amsa ta gaggawa ba amfani na biyu kuma ya fi kama da ladabi ga ilimi kar mutum ya zama kamar malam na san komai kawai irin kowa ya kawo kowace irin tambaya to amma ba komai za mu amsa wasu daga ciki wanda muka sani za mu iya kuma sauran in allah yadda za mu bari zuwa gobe masu babura guda biyu suka haɗu da juna akan kwana sai suka yi karo ɗaya ya rasu ya maganan kafara akwai kafara akan wanda wanda yake da rai ɗin? Allah ya bashi iko kafaran kuma kamar yadda muka sani a 'yan tabawa ko azumi 60 azumi 60 ɗin nan a jere mutum biyu mace da namiji suka haɗu a wajen wani ɗaura aure kawai sai suka ce suna son juna nan take suka sami waliyai a nan garin yaron ya biya sadaki aka ɗaura aure mene matsayin auren a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce karo ita ce take aurar da kanta a waliyai akwai abin da ake cewa alwaliyul mujbir watan waliyi mai ikon tilasci kamar uba ko wasiyin uba a idan ba ta da waliyi mujbiri kamar bazawara ce kuma ta girma ba auren fari ba ne to za ta iya sanya kowa ya zama mata waliyi amma akwai ka'idan wanda suka kamata amma tun da ba ta da wanda zai tilasta ta to shikenan za ta iya neman wani ya zama mata waliyi to a nan za a iya neman wani ya zama waliyi shi ma haka amma in budurwa ce to bai halarta ba malaman da suka tafi akan halaccin shi malaman hanafiya ne suna da maganganun da suka yi akai amma ba na son buɗe ko ce wasu daga cikin malaman hanafiya suna da maganganun da suka yi shine ake ce ma azzawajul urfi suna da matsayin su akan shi amma dai ba matsala ce da zamu tsawaita magana akai a takaice dai kawai bai halarta ba sai idan a wasu yanayi dayyika domin shi abu hanifa ya dogara da wasu dalilai yasa bai yi amfani da hadisin ayyu mamra'atin nakahat nafsaha bi ghairi izni waliyiha fa nikahuha batilun ba Ah. Uh. wani yana tambaya ne akan wani daban ya yi hutuba wani daban ya ba da sallah to a duk da yake asali shine limamin da ya yi hutuba shi zai ba da sallah idan ba da darura ba to amma idan da darura sallan kanta ana istikhlaf wani ya fara bada ta wani ya karasa da haka idan ya zama a babin lalura ne to babu komai saboda za a yi istikhlafi wannan yana tambayin hukuncin matar da take shan azumi saboda shayarwa a mazhabin malikiya idan ba za ta iya ba tana wahala saboda shayarwa za ta aji azumi amma za ta ciyar daga baya wajen kowane azumi ɗaya abincin mutum ɗaya kuma za ta rama azumi za ta rama kuma za ta ciyar wasu kuma suna ganin a ciyarwa ne kawai babu ramawa wa alal ladina yutiquna fi diyyatun ta'amu miskin saboda haka shine kawai abin da yake kanta babu rama ba amma shi imamu malik ya bambanta tsakanin irin wannan ciwon da ciwo muzmi wanda yake babu babu saran waraka daga cikinsa da kuma irin wannan laluran wanda ba ciwo ba ne lalura ne haka wato wannan ya ce daidai ne mutum ya ce ba zai yi zaɓe ba na shugabanni wane ne shari'a ta ce za a zaɓa to ya kamata mutum ya yi zaɓe na san dukanmu mun zama yanzu wanda za su fita su zaɓe a ƙaddara a ƙiyarsi da wanda suka yi zaɓe a baya daga sashen arewa ta musulmai musamman za su yi ƙaranci matuƙa saboda irin tsumu amal fata fata ake cewa ko fatan da muka zo da shi kafin yanzu wanda in muka tuna wasu abubuwa da muka rika yi ko muka rika faɗi har istighfari muke yi tsakaninmu da Allah mun zo da zaton cewan kawai wannan karon da yawa daga cikinmu da yawa sun a, a, a 2015 sun yarda su rasa rayuwansu da yawa daga cikin masu hankali malamai bayan Allah nagartattu sun yadda su rasa rayuwansu su su zama fansa ga jagoran da suke zaton zai iya ceton ƙasansu su rasu ba wai kawai su fita su zaɓe su rasa wani sashen jikinsu ba su kansu su bar duniya ba komai in dai wannan wanda zai zo zai zo saboda zai zama mai ceton na baya aƙalla sun ba da rayuwansu fansa to amma mun koyi darasi da yawa daga lokacin zuwa yanzu mun koyi darasi da yawa daga cikin darussan shine mutum ɗaya shi kaɗai zai iya masa wahala ya gyara abubuwa da kuma darussa da yawa ban da wannan da kuma yanda masanan duniya suke wa talakawa wayo su kwace masu nasararsu ban san ko an fahimce ni ba mutanen duniya saboda su duniya suka sani suka iya yi wa talakawa wayo su kwace masu nasaransu su kwace masu nasu su kwace masu shugabansu su kwace masu mutanensu su kwace masu zufarsu su kwace masu nasararsu to duka ba mamaki idan a wannan yanayin amma duk da haka dai muna roƙon shi don Allah ya haƙuri ya yi zaɓe ko yaya saboda aƙalla aƙalla idan kasancewan ka gina akan kyakkyawan zatonka wannan da kake fatan ka zaɓa zai iya ba da gudunmuwa wajen inganta rayuwar al'umma to zai iya zama maka ma wajibi idan gwargwadon ƙarfin yakinin ka da wannan abin kuma rashin zaɓen zai ba da dama ƙila, ɓarna, ya nasara akan gyara ko hanya karkatacciya ta yi nasara a kan daidaitacce ko ko azzalumai su yi nasara har yanzu akwai nagari da yawa a cikin jagorori akwai nagari da yawa akwai waɗanda ba za mu iya shaidan cewan su lalatattu ba ne amma dai akwai ilimi da yawa da muka karu da shi to saboda haka irin waɗannan nagarin nagarin ya kamata mu taimake su ya wajaba mu taimake su mu zaɓe su mu kwaɗaitar da mutane a zaɓe su wannan kuma baya karo da magana na na farko akan malamai idan ka tabbatar na gari ne kuma baka ci ko kwabo ba ba shiga dubu aka yi da kai aka baka wani abu ba to ya kamata ka yi ababin jihadi na ka karfafa wannan irin mutanen domin su zo su wakilci al'umma wannan yana tambaya shin gaskiya ne idan mutum bai rabu da iyayensa lafiya ba Allah ba zai yafe mashi ba to idan ya riga ya rabu da iyayen idan an riga an rabu amsan wannan tambayan daban idan ba a riga an rabu ba amsan ta daban ina fata an fahimta idan ba a riga an rabu ba to haka ne Allah ba zai yafe mashi ba in bai rabu da iyayensa lafiya ba amma idan ya riga ya rabu da iyayen to abin da ya riga ya faru ne sai a kukkulle mashi kofofin aljanna a'a sai a ce ya yawaita neman gafara ga Allah ya yawaita sadaka maimakon su ya sada zumuncin su mazumuntan su ya ta yin abubuwan da ya san inda suna raye za su yi wannan abin kila Allah zai ji tausayin sai ya yafe masa ina fatan mun fahimta in sun riga sun rasu kullum ya kamata mu bambance abin da ya riga ya faru ba kuma yadda za a yi istidrakin shi da abin da zai yiwu a yi istidrakin lokaci ya yi za mu yi haƙuri haka nan da abin da ya samu na tambayoyi za mu bar ragowar zuwa gobe allah su ta'ala ya taimake mu allah ya fi mana mu allah ya amintar da mu ya zaunar da mu lafiya allah albarkan masu albarka a cikin mu. albarkan watan ramadan albarkan bayinka na gari albarkan manzanka sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zababbun bayinka Allah ka ji tausayin mu mun san inda kanmu ne ba abin da muka cancanta sai azaba inda kanmu ne da halayenmu ba abin da muka cancanta sai abin da ya fi abin da muke samu muni amma ko mun san Allah kai ba kana yi ba ne ma mutane su kana yi ne ka kai kuma karimi ne kai kuma mai afuwa ne kai kuma jawad ne kai kuma kai ne kace rahmar ka tarin jayi fushinka Allah Allah ka karaɗe mu da rahmanka Allah ka yafe mana Allah ka ɗauke mana abin da muke ciki Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka ba shi mu ikon sauke amanan da ka ɗaura masu Allah ka shiryar da su zuwa ga mafi daidaituwan hanya Allah ka azurta su da makusantan da za su zama masu taimaka masu cikin sauke wannan amana Allah duk wanda ka ɗaura wata amana ta al'umma Allah ka bashi ikon sauke wannan amanan saboda sauke amanan a ah, rahma ne ga bayinka kai kuma mai san rahma ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin